نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد Kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى ميكوا ميكومي za mu fara karatun wannan littafi mai albarka a wannan masallaci mai tana albarka da ke kenan kwakwun gu cikin garin mina muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kaddari rayukanmu daga cikin waɗanda suka halarci idi da ya gabata ma'ana babbar sallah mana roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya karɓa mana dukkanin ibadun da aka gabatar kuma mana roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana irin waɗannan al'amura shekaru masu tarin yawa Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da aka rufe bita ta gado da aka gabatar a masallacin Makai bin Yasar cewar da izinin Allah ta'ala a asabar ta biyu za mu ɗora a wannan masallaci mai tarin albarka a karatun sharhu sunna na alimam imam al-barbahari shi da man karatun akan yi shi ne dukkan bayan watanni uku sai a ware mako guda domin a karanta wani littafi daga cikin littafan tauhidi duk bayan watanni uku sai zama na kamar tunda ya zama na watan zulhijja kaga al-muharram safar rabi awwal akwai tabbas da izinin Allah ta'ala za a sake maimaita irin wannan karatu a wannan masallaci hakan nan bayan watanni uku kasance watan ramadan shine wata na tara kuma an shagaltu da abin da ya shafi karatun alkur'ani da tafsiri mukan daga na karatun ramadana zuwa bayan abin na idul fitr sai zama da an yi karamar sallah sai mu kama karatu kuma kuma yadda sanarwa ta gabata a wancan karatu din muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya sa inda muka fara lafiya Allah ta'ala ya sa mu kammala lafiya kuma ba burin shine a kammala ba a fahimci abin da ke ciki shine babban buri kuma ya zama na a yi aiki da shi wannan shine babban burinmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana gama katar da izinin Allah ta'ala zan fara a yau asabar 21 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 daidai da 27 ga watan nuwamba a shekara ta 2010 miladiya darussa guda uku da suka gabata ma'ana daurori irin wannan guda uku ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara mun karanta usulul iman ne na Muhammad ibn Abdul Wahhab inda alhamdulillah ake karatu kusan 21 a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da ke ciki kuma a yau za mu tashi a karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari za mu karanta abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana a cikin wannan littafi inda muka tsaya a daura ta gaba sai a ɗora a daura ta gaba sai a ɗora kamar yadda muka yi usulul iman kamar yadda aka yi a abin nan al-usulul salasa kamar yadda aka yi a masailul jahiliya inda aka tsaya sai a ɗora inda aka tsaya sai a ɗora muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma na sha maimaitawa karatun mu da muke gabatarwa da an yi karatu ka ji cewar da kai aiki, ba da wani ake ba kun gano wannan da kyau ko saboda idan na ji da ni ake ka ji da kai ake muka ji da mu ake kowa sai ya kokarin gyara nashi kenan amma a duk lokacin da ake karatu ka ji da wasu ake yi kai ba da kai ake yi ba yanzu kamar kana jin ka kai tidin na tsira kenan kun gano wannan da kyau ko wanda yake mun shaida a lokacin da muka karanta masalul jahiliya wajen 120 da wani abu mawuyaci ba a samu wani wanda ya ji cewar shi ma an taba wata matsala ɗaya ko biyu ko uku daga cikin masalolin da suka shafe shi ba kun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci rayuwar mu tsarin gudanarwa tun da yau shine darasin mu na farko za mu kokari mu gabatar da takaitaccen tarihin mawallafin littafin dan ya haskaka mana abin da littafin ya kunsa abu na biyu sai takaitaccen bayani akan littafin abu na uku sai mu tsundama cikin littafi din mun gane wannan da kyau harka ta ɗalibin ilimi shi a duk inda ka samu ɗalibin ilimi yana tare da littafinsa da kuma alƙalamin rubutunsa wannan ita ce sima ta ɗalibin ilimi kun gane wannan da kyau ko kuma mu san cewa a cikin masallaci muke kun ga yanzu akwai adab na neman ilimi ɗalibi yana tare da su akwai adab na zama a masallaci yanzu al'amurra ranar kenan biyu ga ladubban neman ilimi mu ladabtu da su ga ladubban zama a cikin masallaci mu ladabtu da su mawallafin wannan littafi shine al-imam al-barbahari shine suke mai kambi da qami'ul mubtadi'a mai babbako yan bid'a tun daga tushen su iwatsi da su babu sassauci kenan bai sassauta musu ba wa shekul hanabila kuma babban malami ne a mazhabin hanabila shine ma malamin hanabila a zamaninsa wannan shine kan bi kenan da ake bayarwa kamar yadda ka san wani in za a kira shi ka ba a kira suna akan ce honorable wani kuma a ce his excellency to shi kuma kambinsa shine qami'ul mubtadi'a wa shaykhul hanabila kawo ko da shehu na ka zama babban malami a garin mina ai ba karamin matsayi bane haka ne ko ba haka bane balle a ce a mazhabin malikiya baki ɗayanta a ta a zamanin ga kai ne ta wannan ai ba karamin karatu bane amma sunan shi sunan shi alhassan sunan mahaifin shi ali sunan kakan shi khalaf isa akan kira shi alhassan bin ali bin khalaf sunan shi alhassan sunan mahaifin shi ali sunan kakan shi khalaf aka mai alkunya da abu muhammad kun gano wannan ko akan jingina shi a ce da shi albarbahari idan aka ce albarbahari akwai kalma ta farko barbahar akwai kuma ta biyu ya'un da aka sanya ita ya'un din karshe ita ake kira ya'un nisba ya'un din da ake jingina mutum ake amfani da ita domin a jingina mutum a ce mina in mutumin mina ne kuma a ce minawi eh bida mutumin bi da sai a kira shi bidawi ko badawi bidawi kun gane wannan da kyau ko shi ana jingina zuwa ga barbahar menene ma'anar barbahar suka ce barbahar hiyal adwiyatu allati tujlabu min al-hind idan aka ce barbahar shine magani da ake shigo da shi daga kasar indiya kun gano wannan ko magani ne ma'ana yana sana'ar sayar da magani galibin maganin da yake sayarwa maganin da ake shigo da shi daga kasar indiya sunan wannan maganin barbahar ba kuna da malam mai turaren kanshi ba da wannan ba ana da malam wanzami ba to wannan shine barbahar to kun ga ashe malami a jingina shi da sana'a shi ba karamin alkhairi bane malami ya zama yana da sana'a wanda zai kare mutuncinsa ba karamin al'amari bane malami zai yi sana'a ne ba wai domin ya zama kuɗi ba ba domin ya zama shi kowa kuɗi a zamaninsa ba a'a domin ya yi amfani da wannan ya kare kima kansa kamar yadda mai kuɗi zai yi karatu domin ya cire ma kanshi jahilci kaga anan ba a ce mai kuɗi dole sai ya yi karatun da ya zama shehu malami ba kamar yadda kuma ba a ce malami dole ya zauna ba shi da wani abin da zai ci ba saboda malami zai yi kokarin ya nemi abin da zai kare kima shi mai kudi ya yi kokari ya nemi abin da zai cire maka shi jahilci domin cire maka jahilci wannan wajibi ne babu wani wanda aka sauke mashi domin abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhbari cewa yake awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasiwu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fardu ayn ka ahkami salah bai ce al-mukallaf Almukallaf mukallaf shine dukkan wanda aka dora mashi hukunce hukuncen shari'a shi ko dukkan wanda aka dora mashi hukunce hukuncen shari'a shi. al-baligh al-aqil allazi balagatu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama huwa al-baligh shine dukkan wanda ya balaga al-aqil mai hankali allazi balagatu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sako na ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kai gare shi wannan shine al-mukallaf to kun ga nan ba a ce mai kuɗi ba ba a ce malami ba ba a ce ma'aikaci ba duk wani wanda ya cika waɗannan to shi mu kallafi ne dole ne ya san waɗannan al'amuran da Abdulrahman al-Akhdari ya lissafo amma mutum ya zama yayi karatu ya fi kowa karatu yayi zirfi to wannan farzu kifaya ne amma ya cire ma shi zahirci wannan farzu aini ne sana'a'un yana dan kasuwa sana'a yana ma'aikacin gwamnati sawa'un yana da duk wani matsayi da mutum ya kai wajibin shi ne zamana ya san addininsa ba a ɗauke mishi ba al-imam al-barbahari yana da malamai kuma dama wannan shine cikan malami ya zama zamana zai lissafo maka malaman shi amma a lokacin da mutum ya ce shi ba shi da malami to ka san wani yana tallan jahilcinsa ne miraran kuma kun gano wannan da kyau domin tambaya ɗaya zan yi maka ka shiga gareji a nan garin ne na zaka tafi Legas sai yau direba ya ce ga mota shi na akan layi shi fa babu wani wanda ya taɓa koya mai tukin mota shi kawai ji iya iya ya kake gani za ka shiga to saboda mai za ka shiga ba to amma ga ci a hannun shiga komai kuma ya shiga ya murzata amma cewar babu wani wanda ya koya mai shi hana ka shiga to amma ya zai mutum ya ce shi ba shi da malami ya zama za ka iya sauraron shi wannan motar kana ganin in ta ɗibi mutane ba sai gadin ba saboda haka babu alkhairi ya zama na mutum ya ji cewar ba shi da malami shi yasa kake gani a matashin farko za a lissafo malaman shi dan shine cikashi ya zama yana da malami kun gane wannan da kyau ko balle ya ce ya wani matsayi yana shiga sai dai i nazari ya fito ba abin da zai nazarta yadda ya shiga da jahilci ya ga zai fito da jahilci in dai bai tsaya ya yi karatu a gaban malam ba tambaya zan maka mutum ne ya karanta turanci har ya digirin digirgir a turanci pure english ya karanta ya san ka'idojin shi da literature nashi da komai da komai nashi to amma kuma yanzu yana so ya koyi aikin likitanci sai ya je littattafan littafan likitanci gaba ɗayansu su ya rufe kanshi a ɗaki ya karace su duka daga farko zuwa ƙarshe za ka ba shi jikinka ya maka allura saboda me a ya iya turanci to amma bai san yaran littafin ba bai san kaza ba bai san kaza ba amma ya iya turanci to shi kenan don mutum ya iya larabci kawai sai zamana ba ba tunanin akwai inda zai je yi karatu Allah ta'ala ya sauke al'imam albar al yana da malamai ko da ba mu ambace su da yawa ba muka ambaci ɗaya biyu yawa da wadatar malamin shi na farko shine ahmad bin muhammad bin hajjaj bin abdul aziz ana mai alkunya da abubakar almarwazi shi wannan malamin nashi na farko shine al-muqaddam min ashabil imam ahmad shine babban ɗalibi da ake gabatarwa a dukkan cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal saboda ne lewar liwara'ihi saboda akwai tsantsini wa fadlihi saboda yana da falala ta musamman wa kana imam ahmad ya anisu min imam ahmad ibn hanbal yakan ji dadin a ce yana kusa da shi imam ahmad ibn hanbal kun gano wannan a ce kayi karatu a gaban ɗalibinsa ko a gaban ɗalibin ɗalibinsa ya karatun naka zai zama mai quality wa huwa alladhi tawalla igmaduhu lamma mat shi wannan malamin na al-Imam al-Barbahari wanda yake babban dalibi ne na Imam Ahmad ibn Hanbal shine wanda ya rufe ma Imam Ahmad ibn Hanbal ido a lokacin da Imam Ahmad ya cika to ashe ɗaliban sun bai wa malamin sa kariya kenan sosai da sosai hatta bayan da ya rasu ba kowa da kowa ne ya isa zuwa gare shi ba babban ɗalibinsa shine wanda ya rufe mishi ido shine wanda ya jagoranci mishi wanka shi wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta 275 Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj bin Abdul Aziz wannan babban ɗalibin Imam Ahmad bin Hanbal ne babban malamin Albarbahari mutum na biyu shine Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa a Tustari shi ma wannan babba ne daga cikin manya-manyan malaman Albarbahari to amma ya kamata mu yi tambaya irin wannan karatu da kake jin malamai suna da shi mai karfin gaske al'amuran da ya sa suka samu wallahu a'lam na farko akwai ikhlasi yi domin Allah in kana yi domin Allah sai Allah ta'ala ya buɗa maka ya ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kuka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya muku furqan abinda za ku dinga rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da shi sunan Allah kenan kun gane wannan da kyau sannan kuma sai ya zama na sun yi karatun a gaban waɗanda suka gane karatun domin ka yi karatu a gaban wanda ya gane karatu yana sauwaƙe masa karatu in ka yi a gaban wanda bai gane ba karatun da bai wuce ka wata uku ba sai kai shekara goma kana yi kun gane wannan da kyau amma idan mutum ya yi karatu a gaban wanda ya gane abun alhamdulillah sai ya ga cewar cikin kankanin lokaci ya fahimci abubuwa masu tarin yawa shi wannan malami nashi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da tamanin da uku ma'ana malaman nashi duk mutakaddimuna ne wancan ɗari biyu da saba'in da biyar wannan ɗari biyu da tamanin da uku sai almajiransa dama ai ka'idar koyi ga koyarci ya koya kuma yana koyarwa Allah ta'ala cewa walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai masu renon al'umma malamai na Allah ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko kuna koyarwa hanya ta biyu kuna koyowa bima kuntum tu'allimuna alkitab na abin da yasa kuke karantar da mutane littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karo karatu da shi saboda haka idan mutum ya zama kawai sai dai ya zauna ya karantar kadai baya karantowa to gaskiya zai saka shi cikin wani hali nan ba zai san inda duniyar ilimi take ba eh kun gane wannan hakan nan kuma idan mutum ya zamana shi sai dai kawai ya koyo baya koyo wato ilimin kullum zai dinga zama da skararre ne amma kullum lokacin da kake karantarwa lokacin da kuma ilimin za ga yana numfasawa daga cikin ɗaliban shi akwai ahmad bin kamil bin khalaf bin shajara al-qadi abubakar ya rasu a shekara ta ɗari uku da hamsin akwai ubaidullah bin muhammad bin muhammad bin hamdan abu abdullah al-butti shi ma wannan yana ga cikin ɗaliban shi ɗalibi na nauke nan na biyu daga cikinsu akwai abul hussein bin sam'un daga cikinsu akwai abubakar muhammad bin muhammad bin usman duk waɗannan ɗalibai ne daga cikin ɗaliban al'imam albarbahari gaba ta gaba shine matsayin sha ilimi ƙasa ana cewa malam shi ya san malam idan ɗaliban ka suka naɗa ka matsayin malami bayan ka zama malam ba kun gano wannan malami shi ya san malam ah, abin nan yan kasuwa da yaran su suke karkashin su ba alhaji suke kiran shi ba amma shi in je wani wurin gaba ɗaya abin da ya tafi da shi bai isa cefa na wani gida ba a ga mai kuɗi shi ya san za ka iya cewa kai amma wani yana da kuɗi da wani ya ji ka sai idariya <laughs> tsora ka malam shi ya san malam shi ya san malamai ga abin da suka ci malami na farko shine ibn abi ya'la yana fada a cikin littafin sa tabaqatul hanabila yake cewa kana ahad al a'immatil arifin wal huffaz lil usuli al mutaqinin wasiqatil mu'minin ibn abi ya'la yake cewa wa kana shi al imam al barbahari kuma ya kasance ahad al a'immatil arifin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai limamai a musulunci al'arifin waɗanda suka san me suke yi wal ɗaya daga cikin alarammomi mahaddata waɗanda suka san hadisin manzon Allah sallallahu sallama wanda yake kuma wal lil usul sun haddace sun fahimci usulul din sun fahimci tauhidi sosai da sosai sannan sun fahimci dukkan wani nau'i na usul ko usul usul usul fiqhi usul duk sun gane wannan almutaqinin abu na gaba sun yi itiqanin sa sun fayyace shi sun gane shi sosai da sosai wasiqatul mu'minin yana daga cikin manya-manyan waɗanda ake dogara da maganganunsu dogara da hukunce su kuma yana cikin mummunai babba ne a cikin mummunan wannan al'umma wannan abin da shi ya faɗa kenan malami na gaba shine ibnu kasir wanda ya rasu a shekara ta 774 yana faɗa a cikin littafinsa albidayatu wan nihaya ba cikin ibnu kasir ba cikin tafsiri ba kenan alimai ibnu kasir yake cewa al zahid shi al-imam al-barbahari al-alim malami idan ko na bude shafin da cewar malam shi ya san malam al-imam ibnu kasir wanda ke littafin shi na tafsiri mujallidi hudu ne wanda ke yawo a hannayen mu yanzu babban littafi ne a fagen tafsiri ya tara tafsirin qur'ani da alqur'ani da maganganun sahabbai da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi karantar kanshi yake cewa wani malami yace az-zahid mutum ne mai zuhudu al-faqih mutum ne wanda ya fahimci addini shine al-faqih da an an sallama yake cewa man yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din ya gane addini inda yake kuma an ce al-fiqh fi din shine al-fiqh al-akbar da al-fiqh al-asghar al al-akbar shine tauhidi alfikul asghar kuma shine sauran al-ahkam a shari'a ya gane su sosai da sosai alhambali mutum ne wanda ke kan mazhabin hanabila to ashe a ce mutum yana da yana jinyar kai zuwa ga mazhaba ba wani aibu bane abin da yake aibu shine mazhabanci yace in ba hanabila ba to kuma shi zai iya sabawa da kowa wannan ita ce barnak amma cewar wani almaliki wani ashafi'i wannan duk malamai da ka duba kamar wannan da ke gaban mu alhambali Gama abuja ja'far tahawi al-hanafi wanda ke da littafin akiratul tahawiyya al-hanafi ibn abi zaid al-qayrawani wanda muka karanta littafinsa sa a wanda muka karanta littafin sa a tauhidi shi ma maliki duk wannan ba aibu bane abin da yake aibu shine ka ji cewa in ba natan nan ba in ba ka ba in ba ka ba in ba shafi'iyarka ba to sai dai ko ta ware ko ta warware Allah ta'ala ya alwa'id yace mutum ne mai wa'azi shi al-imam al-barbahari to kaga kuma tunda yace mutum ne mai wa'azi ma'ana mutum ne da ya fahimci qur'ani kenan domin wa'azi ana shi ne da qur'ani fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ba ana wa'azi bane da karerayi a ɗebo labarin iwaja a ɗebo wasu labarin rika a dinga baiwa mutane ana wa'azin filmi da to daga da aka ce wa'azi anan ba wa'azin filmi ba wanda ya tara asatirul awwalin wakana kana shadidan ala ahli bid'i wal ma'asi yake ya kasance mai tsanani sosai da sosai akan dukkan yan bid'a wal ma'asi da masu aikata laifuffuka wa kana kabira al-qadri ya zama mutum ne mai girma sosai da sosai tu'azzimu al-khassatu wal 'amma ɗaiɗaikun mutane da gama mutane suna girmama shi sosai da sosai an ce ɗaiɗaiku su ne malamai da ɗalibai suna girmama shi kai gama garin mutane ma a gari suna ganin kima shi da daraja sosai da sosai sai malami na uku alimamu zahabi yake fada a cikin littafinsa siyaru a alamin nubala yake cewa shekul hanabila shi al barbahari babban malami ne na mazabin hanabila al abun koyi ne alimam jagora ne al mutum ne da gane addini sosai da sosai kana qawwalan bil haske ya kasance mutum ne mai tsaye akan faɗin gaskiya a tsaye kan faɗin gaskiya kawalan. kaga sigul mubalaga ce ba ka'ilan ba qawwalan mai yawan faɗan gaskiya a tsaye yake kan gaskiya sosai da sosai da'iyatan iyatan ilal asr kullun yana kiran mutane ne akan su su fita farkin Allah ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani dole da awaka ta zama ila Allah in ka zama kana kiran mutane zuwa ga karan kanka ne ko zuwa ga makarantarka ko zuwa ga wata jama'arka to za ka bata ga lokaci ka bata musu lokaci a lokacin da suka gano rufa to kuma wanda zai lallahe su sai yayi da gaske ka kira mutane akan tafarki na Allah madaukakin sarki haka manzon Allah sallallahu ta'ala sallam Allah ta'ala yake da shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce zuwa gare shi ba bai ce zuwa kungiyar shi ba bai ce zuwa ga jama'arsa ba ad'u ila Allah ala basira ba kan jahilci ba kenan inda za ka yi da'awa ka zamana a kan ilimi kake yi ana wa mani taba'ani ni da dukkan wanda ya bi ni duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya san ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ya khawfu Allah law matala'i shi al-imam al-barbahari kamar yadda al-imam az-zahabi yake fada yace wa yake cewa dangane da addinin Allah fa baya jin tsoron baya jin zargin mai zargi la yakhafu fillahi lawmata la'im dan gane da addinin Allah ta'ala baya jin tsoron zargin mai zargi in za a zarge shi a ce da shi dan kaza a ce da shi kaza su din su suke bata ma kansu lokaci da suka zai suna maimaitawa shi kan ba zai dawo ba to kuma wannan haka mutum ake so ya kasance yaban mai yabo ba zai sa ka kara akan abin da kake ba zargin mai zargi ba zai sa ka ja baya ba dan mai yaban mai yabo ba dan yaban shi kake yi ba zargin mai zargi ba dan shi kake balle ka ja baya kullum fatan ka ne me za ka yi Allah iya da kai kun gano wannan da kyau ka dubi tarihin annabawa baki ɗayan su karanta suratul araf suratul yunus suratul hud suratul qamar suratul shu'ara ka ga yadda annabawa suka kasance inda mutanen su suke musu wannan bai sa annabawan su canza musu wata riga su kawo masa rigar da su suke tsoba a'a akan gaskiyar su suke mun karanta a hadisin ukasha wani annabin zai zo ranar alkiyama wa laysa ma'ahu ahad kafi shi iya da'awa ne a'a ya sassauto ya ba abin da mutane suke so ba wannan ba al-imam al-barbahari ubangiji Allah ta'ala ya mishi cikawa wafatuhu kenan ko Allah ta'ala ya mishi cikawa a watan rajab a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara yau yana da shekara nau kenan ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya ma'ana yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu yau da rasuwarsa wannan yana da muhimmanci sosai da sosai don musan littafin wa muke karantawa maganganun nan da muke ji shin maganganu ne na wani ɗan bana bakwai yanzu da za mu ji cewar yana kiran mutane zuwa ga jama'arsa kasan dai shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu da suka wuce ina jin a masallacin nan babu wanda bai girma ba kuma mu ku sha ba mun sha maimaitawa kullum alakanta mutane da littafan magabata wanda ke su safiya ce yanzu babu bai rayu a wannan lokacin ba balle ka ji abin ya faɗa da su wani iki ko ba haka yake ba tunda yau dai shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da rasuwa haka duk ƙungiyoyin nan da suke numfashi a yanzu duk ƙungiyoyin nan da ke numfashi a yanzu nan wace ke ciki don lokacin ma da rasu ma ba a yi su ba so haka yanzu wannan zai baka garantin ka tsaya ka saurari ka saurare sosai da sosai kar ka ji cewar wata ƙungiya wani dan wata ƙungiya ne a unguku da wasu suke ciki a'a kai kokari ka ji me ke ciki kawai tunda dai yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu ya rasuwa shi ta kasance rasuwar akan wannan da can bayani da ka samu za ka san rayuwa ce wacce ita ana muzuru ana shahu ya zama na a lokacinsa an ba da warantin a kamo shi a kawo shi saboda malaman kasan malaman bidiya su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi nata an ce wa ƙalla sun kaɗa kai nasu malaman bid'a su suka tsaya tsayin daka suka haɗa kai da sarakunan lokacinsu duk wani malamin suna shiga sun ga bayansa so da aka sai su haɗa kai da su aka dinga kama albarbahari ana tsarewa sai da ya kai an kai lokacin da aka ce duk inda aka samu almazara almamul barbahari kada a samu mutum biyu a haɗi dan ana jin tsoron wani abu zai iya faruwa a tarwatsa su to yadda ta ji littafinsa ana karanta shi kamar kashi jije ya rasu shi kuma wanda ya bada wancan hukuncin yana tanya mace kun da wannan da kyau sai da ya kasance bar barbahari an tsare shi ya gudu an tsare shi ya nemi mafaka ƙarshen magana a wajen gudu wata baiwar Allah ce ta ba shi mafaka a gidanta a wani ɗaki da wanda yake irin ɗakin nan ne da ba kowa yakan san shi ba mana ɗakin kicin ko ɗakin girki ko bayi wani wuri ne da aka kula da shi a cikin gidaje to irin wannan ɗakunan Allah ta'ala ya mai rasuwa bayan an yi wata guda ana neman shi hajaran majaran ashe yana nan wannan baiwar Allah ta ba shi mafaka yanzu ya cika ya za a yi eh don a ganta da gawa ina ta samu sai ta kira ɗaya daga cikin masu mata hidima a gidanta ta ce yi mishi wanka yi mishi sallah wannan yaron gida ɗin mai mata hidiman shi yi mashi wanka yi mashi sallah a lokacin da duk ƙofofin gidan an kulle su don hatsari ne ta ji cewar hukuma ta san wai ya rasu a hannunta saboda haka kafin ma a fito da shi kafin yaron gida ile wanka sai da aka toshe duk wata kofa aka kulle makullan suka zama suna hannunsa yi mishi wanka ya fito ya ajiye shi yana mai sallah a lokacin tana wani ɗaki sai ta leƙo sai ta ga gidan nan mahaƙar iki da mutane wasu da fararen kaya wasu da korayen kaya sai gaban ta ya faɗi yana idar da sallar nan sai ta kira shi wa ya sa shi ya gayyato wa kenan mutane sai ya ce mata wallahi abin da ta gani din nan su ya gani dan da ya bada sallah yana cewa assalamu alaikum a kabara ta nauke nan ta hudu yana juya sai bai ga kowa ba sai ya ce mata wallahi ga mu buɗayyan gidan nan ga su a hannuna duk na kulle gidajen kofofin gidajen duk a kulle suke ga ma mabuɗayyansu a hannuna saboda haka abin da kika gani din nan neman su na gani ba su san daga ina suka shigo ba gidan ma kadai ke da mutane ashe ba shi kadai yin sallah ba kun da wannan ko yana sallama kuma bai ga kowa ba sai ta ce to fa sai ta ware wani daki a mai jana'iza a ciki abin ne shi a ciki in ta rasu ita ma a sa kabarin ta daidai da nasha. mala al-imam al-barbahari kenan dubu inda ake rasuwar dubu kuma waɗanda suke mai sallah Allah ta'ala ya ji kashi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi daga cikin maganganun da al-imam al-barbahari yakan faɗa yakan ce al-mujalasatu lil munasahati fatahu babil fa'ida wal mujalasatu lil munazarati ghalaqu ghalaqu babil fa'ida yakan ce al-mujalasatu lil munasaha zama domin aima juna nasiha wannan fatahu babil fa'ida yana bude kofar fa'ida kowa ya kamu haka ne ko ba ka bane sai ce wal mujalasatu lil munazara amma zama domin jayayya ghalaqu babil fa'ida yana rufe dukkan wata kofa ta fa'ida kai shiru kai tsamka gani in dai zaman da ake ne domin ai jayayya domin ai gaddama to wanne ne yake waye yake janye ma wani sai ka ga fa'idar da za ta fito daga bakin dan uwanka ba za ka saurare ta ba eh to amma in aka zauna domin a ƙari juna fa sai ga fa'idoji suna ta fitowa haka na imamu barbahari yakan ce mafalu ashabil bid'i mafalul aqarib mafalul aqarib yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fi turab wa yukhrijuna aznabahum fa idza tamakkanu lajihu wa kadhalika ahlul bid'i hum muktafuna bayna an-nas fa idza tamakkanu balagu ma yuridun al barbahari yakan ce kwatankwacin yan bidi'a kwatankwacin kunamu ne yan bidi'a da sanin su ba misalin kunama ce su ya kunamu suke yudfinuna abu wa abudanahum suna dide suna rufe kawunansu da gangan jikinsu gaba ɗaya a ƙasa ko ba ka suke ba kunama ko tana fitowa ne ai tana shiga cikin turɓaya ne wa yukhrijuna aznabahum sai su fito da bindin su kadai za ta makanu idan suka samu dama lajihu sai ga sun yi harbi eh ce a a halin ahlul ya ce haka ne yan bid'a suke hum su yan bid'a na bainan nas a ɓoye suke cikin mutane ram ram ram fai za ta makanu idan suka samu iko suka samu wata dama balahu mai yuridun sai su kai inda suke so sai su bayyana da manufofinsu ba sa iya bayyana da manufofinsu kaku san mazhabin sunna shine a ko ina zai fitan zai fayyace maka manufarsa wannan kuma yasa ya huta sosai da sosai saboda an kaga mutum yana babboye manufofinsa to mummunan manufa ce in dai kana jin tsoro ka bayyana da ita mana wannan magana kenan akan Imam Barbahari sai magana akan littafinsa sunan littafinsa Sharh Sunnah to shin akwai wani littafi ne mai suna a sunna shi yi mata sharhi ko ba kai ce ba ko bai kamata mai wannan tambayar ba shin akwai wani littafi ne mai suna a sunna shi al-imam al-barbahari yi mishi sharhi sai sanya ma sunan sharhin sunna ko kuwa a'a amsar ba haka bane ya bayanin yake abinda ake nufi da sharhu sunna shine bayani na tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansa daidai gwargwado da tafarki na sahabbansa da tafarki na magabata na kwarai sawa'un wannan tafarki nasu akan aƙida ne ko akan ibada ko akan hukunce-hukunce na fiqh ko akan akhlaq dabi'u duk ana kiran wannan a sunna a gamammiyar ma'ana kaga wannan ta sha bamban da Allah tambaye kamar huwa hadith ka ce huwa kullu ma ubifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifatan khalqiyya aw khulqiyya wannan ya zama a hasu kenan wannan kuma da muke magana shine a am cewar ita ce tariqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu ashabi wa tariqatu salaf salih sawa'un fil i'tiqad aqida ne aw fil ibada ko a ibada aw fil fiqh ko a fiqh ne aw fil akhlaq ko ma a dabi'u ne duk wannan ana kiran shi ne sunna to yin bayanin waɗannan al'amuran baki ɗayansu shine ma'anar sharhu sunna yasa za a ga a ciki yakan kawo masail fiqhiyya yakan sukan ce wannan almasa alal khuffain kun gano wannan suka ambaci abin nan waɗansu hukunce hukunce da aka ambace su a babun fiqhiyya sukan kawo ka domin mai da martani akan waɗansu ɓata gari da ke da mummunan manufa akan waɗannan hukunce hukunce din yanzu mahimmancin wannan littafi da ke gaba mu sharhu sunna zai fito fili sosai da sosai abu na farko dai yana cikin littafan magabata sosai da sosai magabata sosai da sosai domin ne mawallafin littafin ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara kakosan magabaci ne sosai da sosai wanda yake kuma waɗannan sun yi zamani da gaggagaggan malamai da duniyar malanta ta sallama musu kake jin su kamar suna nan a raye ya zo nan da in ya ji ana magana imam malik ibana sai ya ɗauka kamar yana nan ma da ran shi ko imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa ko al-imam shafi'i wani kuma yana nan da ran shi amma ka ce ya shekara dubu da rasuwa haka ne ko ba ka bani saboda haka take ganin malamai suke cewa abin nan naman malamai yana da guba sosai da sosai naman malamai yana da guba hatsari ne mutum ya dinga ɗauko irin waɗannan malamai yana aibanta su kamar yadda malam zai faɗa a ciki hatsari ne sosai da sosai ya ce to wane ne imam malik din a uzubillahi min shaitan rajim wanda yake ko a masallacin unguwarsu inda zai wuce ya bada sallah sai kaga wanda ce wanda kuma mutumin da ko Fatiya bai iya karantawa ba Allah ta'ala ya sauki daga cikin littafin da aka rubuta yana da kyau a ce an faɗi wasu ɓangarori na littafai da aka rubuta a kan wannan babi da muke akai littafin da ke wannan babi mun karanta yanzu wani sunan wannan sharhu sunna kun gane wannan kuma yana magana ne akan akida kan wannan akwai littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari wannan wanda muke kan magana akan shi yanzu wanda muke magana kuma ya rasu a shekara ta 329 sannan akwai littafi sharhu sunna na al-imam al-baghawi al-imam al-baghawi mai littafi ma'alimu tanzil littafin tafsiri yana da kyau sosai da sosai sannan akwai sharhu sunna lil imam al-mizzi sunan su sharhu sunna sharhu sunna yanzu dai na san ka gane cewar ba wani littafi ne a sunna da su suka min sharhi ba a'a duk suna bayani ne kan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma akwai littafin da aka rubuta da sunan as-sunna shi kuma kaga wannan sharhu sunna wannan kuma as-sunna sunan littafin kenan akwai as-sunna ta al-imam Ahmad ibn Hanbal yana da littafi mai suna as-sunna littafin ba mai yawa bane kun gane wannan da kyau ba shi da yawa sosai da sosai ban yi tsammanin zai kai rabin bulugul maram ba sai dai abubuwan da ke ciki kuma imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta 241 shekara ta 241 hijiriya kenan akwai as-sunna ibn abi asim shi kuma ya rasu a shekara ta 287 akwai as-sunna ta abdullahi bin ahmad bin hanbal da yayi halin uba kenan shi baban yana da as-sunna imam ahmad bin hanbal ɗan shi ma yana da littafi mai suna a sunna kaga yanzu wannan zai taimaka maka in ka tashi sayan littafi duk littafin sunan su a sunna amfanin faɗan sunan mawallafin kenan yanzu a labirarin ka kana da a sunna ta al-Imam Ahmad bin Hanbal to yanzu kuma kaji akwai ta ɗan shi sai ka sota kaji kuma akwai ta Ibn Abi Asim sai ka sota sannan kuma akwai usulus sunna ta Imam Ahmad bin Hanbal din dai yana da as-sunna yana da usulus sunna in buku ku sha ba mun karanta usulun sunna a masallacin maka ibn yasar ina jin a bara ne akwai kuma sharh usul a ahli sunnati wal jamaa na hibatullah allalaka'i wannan ba shi da yarda wuce mujalladi hudu ba haka ya rasu a shekara ta 418 yana akwai kuma littafi mai suna a shari'a duk ba akan tauhidi ne akan aqida ne hisa kaga wancan sunan sharhu sunna wannan kuma a sunna kadai sunan littafin kenan kuma muka zama ta sharhu usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa yanzu kuma ga wani sunan shi ash-shari'a tawa ta Muhammad bin Hassan al azuri wanda ya rasa shekara ta 360 akwai al-ibana an usulid diyana na ibn babba al an usuli diyana ta ibn babba akwai al'ibanatu an usuli diyana ta abul Hassan al-ash'ari wanda ke shi ne jagoran mazhabin asha'ira amma da ran shi ya yi fatali da mazhabar ya ce ya tuba yana neman tsarin Allah ta'ala a kanta mazhabin asha'ira ya rubuta littafi mai suna al'ibanatu an usuli diyana littafin yana na ana sai da shi a kasuwa shi ma littafin ba shi da duk waɗannan littafan da nake ambata muku ba su da yawa su ce wasu amma yanzu kuma suka rike suna suka rike mazhabar sai a mutu akanta alhalin ma wanda yake da ita tun da ran shi ya bar mazhabar ya koma tsantsar mazhabar ahlus sunna wal jama'a sannan kuma akwai kitabu tauhid wannan zai nuna mana cewar duk waɗannan suna magana ne akan tauhidi da a ce tauhidi a ce aqida a ce iman a ce as-sunna a ce sharru sunna duk ma'ana ɗaya ce sai dai wani lokaci akan bambance wannan kawai ga abin da yake la'akari akan shi akwai kitabu tauhid na imam bukhari a cikin sahih bukhari shine kitab din ƙarshe akwai kitabu tauhid na ibnu khuzaima shi wannan littafi ne mai zama kan kitabu tauhid sabanin na imam bukhari yana cikin sahih bukhari akwai kitabu tauhid na muhammad bin abdul wahhab akwai kitabu tauhid na a sheikh salih bin fauzan bin abdul fauzan duk kitabu tauhid kitabu tauhid kitabu tauhid kar ka cewa dan kana da wannan ka wadaci da wannan kowanne akwai abin da ya dauka a ciki kamar kada ka ji dan kana da wannan a sunna ka wadatu da waccan sannan kuma akan kira shi da al-iman kamar da akwai kitabul iman na al-imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari kitabul iman kamar kuma yadda yake akwai kitabul iman a cikin sahih muslim kaga duk waɗannan littafai ne da aka hada su ko nan kuma aka kira tauhidi da sunan imani kamar yadda al-akhbari ya kira shi da sunan imani yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi akwai kitabul iman na shekul islam ibn taymiya sunan shi kitabul iman akan kira shi kuma da sunan shi aqida wasu sai ka su kuma babban abin da ba sa so kenan su ji wai a ce aqida su kuma da an ce aqida sai gaban su ya faɗi kuma idan ba ka ce aqida shine abin da mutum ya kudirce a zuciya mai kyau ne ko mara kyau shi yasa kake jin suke cewa al-aqidatu sahiha ingantacciyar aqida kuma babu yadda zai ka samu mutum ka ce ba shi da wani abu da ya kudirce babu cewar shi ba shi da aqida shi ma aqida ne eh mana wannan aqidar shi kaza wannan aqidar shi kaza kowa yana da aqida fatan mu aqidun mu su zama kyawawan aqidu amma ka ce kawai ba ruwanka da aqida ita ma aqida ce ko kuma su wani sun cika magana kan aqida ita ma aqida ce ko ba kai ke ba domin abin da mutum ya kudirce ne a zuciya akwai littafai da aka rubuta kamar al-aqidatu ta Abu Ja'far al-Tahawi kamar al-aqidatu al-wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyata waɗannan malamai gaba ɗayan su Allah ta'ala ya ji su da gafara Allah ta'ala ya rahamshe su a takaitan takaitawa takaitaccen bayani in mutum yana neman ƙarin bayani akan al-imam al-barbahari za a ambaci wasu daga cikin waɗannan littafan zai samu ƙarin bayani akan tarihin al-imam al-barbahari akwai al-ansab mawallafin littafin shine as-sam'ani akwai tabaqatul hanabila na nau kenan na biyu mawallafin littafin shine ibn adiyala akwai al-muntazim mawallafin littafin shine ibn al-jawzi na hudu akwai al-kamilu fi tarikh na ibn al-asir na biyar akwai al-bidayatu nihayatu ta ibn kasir na shida akwai siyaru a alamin nubala na bakwai akwai tarihul islam na takwas akwai al'ibaru fi khabari man ghabar waɗannan uku duk gaba su na al zahabu ne sai na tara akwai Mir'atul Jinan na al-Yafi'i akwai al-Maqsadul Arshad na Ibn Muflih akwai al-Wasi bil Wafayat na As-Safadi akwai al-Manhajul Ahmad na al-Alimi akwai Shajaratul Zahab na Ibn al-Imad akwai al-A'lam na azzarkali akwai mu'jamul mu'allifin na umar riba kuhala duk waɗannan littafai littafai ne da suka kawo tarihi na al'imam albarbahani kullum abubuwan da ake sawa kullum ɗalibi ya zamana ya ta'allaku da littafin da malamai suke da shi littafi ne gaskiya littafin da aka yi da littafi ne zai taimaka maka karatun ke zama mai ƙwarin gaske amma gana ta karanta littafin da ba gamsu da abin da nashi ba sai ke ta tsalle a wuri guda Allah ta'ala ya sauwake wannan shine takaitaccen bayani akan al-imam al-barbahari kai tsaye sai mu karanta wani abu a cikin littafi din inda mun san littafin wa muke karantawa kun gano na al-imam al-barbahari kuma mun san gogoro mai shi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi al’imamu barbahari yake cewa alhamdulillah lalazi hadana islam wa manna alayna bi wa akhrajana fi khairi umma fa nas'alullaha at tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hibba mimma yakrahu wa yaskhab bismillahir rahmanir rahim al imam al barbahari yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wahdahu la sharika la dukkan godiya ta tabbata ga Allah a ga imam barbahari ya yi koyi da irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake buɗe hudubobin bobinsa yake hude maganganunsa ya ce inna alhamdulillah na wa huwa na safiru mun gane wannan haka na ubangiji Allah madaukakin sarki ya buɗe surori masu tarin yawa a cikin alqur'ani da alhamdulillah kamar alhamdulillahi rabbil alamin ta suratul fatiha kamar alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda وجعل الظلمات والنور nur ta suratul an'am da suratul kahfi da suratul saba'i da suratul fafe duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya bude su da alhamdulillah kamar kuma yadda ya rufe waɗansu surorin da alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dukan godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana lil islam wanda yake shine ya shiryar da mu ga musulunci wannan ba karaman ni'ima bace ni'ima ta musulunci ita ce mafificiyar ni'ima babu wata ni'ima da ta kai musulunci dan Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina na cika muku ni'imata wannan ba karamar godiya mutum zai ba da Allah ta'ala ya sanya shi daga cikin musulmai shine Allah ta'ala yake cewa da yake to mana addu'o'i maganganun yan aljanna suke ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq alhamdulillahi allazi hadana li hadha muna gode ma Allah ta'ala dukkan godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya shirye da mu ga wannan ga wannan musulunci wa ma kunna linahtadi ba mu taba kasancewa waɗanda za su shiryu ba laula an hadana Allah da ba dan Allah ya shirye da mu ba ka wallahi duk mutumin da ya ji kanshi a musulmi ya gode ma Allah ta'ala ya nemi kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar shi yana musulmi annabawan Allah ta'ala sun yi wannan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bi salihina wa manna alaina bi ya mana ni'ima ta musamman da musulunci ni'ima ta musamman ita ce almanu ni'ima da Allah ta'ala ya maka duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka ni'ima ce ta musamman dan ba wani abu ka bashi ba kun gano wannan ko shine Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasula hakika Allah yayi ni'ima ta musamman ga mu'minai lokacin da Allah ta'ala ya turo musu manzo na musamman wa akhrajana fi khairi umma ubangiji Allah madaukakin sarki ya fitar da mu a mafificiyar al'umma bayan muna musulmai din musulman al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da musulman al'ummar annabawan da suka zo kafin su duk sunansu ne musulmai amma musulman al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi na dukkan sauran al'ummu da suka gabata saboda haka kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai shiga aljanna a cikin annabawa haka na al'umma sai ita ce al'umma ta farko da za ta shiga aljanna cikin al'ummu so muna musulmai kuma Allah ta'ala sai ya fitar da mu a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamar ni'ima bace dan Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas khaira ismu tafdil ne sai dai ka ce shi ba a sa mai af'al ba a ce akhyar to kuma wannan ibnu malik dama ya faɗa cikin alfiya yace wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhyarun minhu wa ashar ba sa cewa akhyar kamar yadda ba sa cewa ashar saboda sun ce khair da shar ya wadatar da su Allah ta'ala ya fitar da mu ya sanya mu cikin matificiyar al'umma kuntum ghayra ummatin ukhrijat lin-nas fa nas'alu Allah tawfiqa saboda haka muna roƙon Allah ta'ala gamdakatar Allah ta'ala ya datar da mu lima yuhibbuhu ga dukkan abin da shi Allah ta'ala din yake so wa yarda kuma Allah ta'ala iya da shi wannan ba karamar addu'a ba ce malam fa zai mana karatu ne amma dubi addu'a da ita musamman fa nas'alullaha tawfiqa muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu sai ka nemi Allah ta'ala dacewa ko da kana musulmi sai ka roƙi Allah ya tabbatar da digadiganka a musulunci gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya tabbatar da kai a ayyukanka a maganganunka a aqidarka a komai da komai naka annabi ibrahim alaihi salatu addu'a yake yi yake cewa wajnubni wa baniya an asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas wajnubni wa baniya ya Allah ka nisantar da ni ka nisantar da ƴaƴana an na abudal asnam mu bauta mu gumaka annabi ibrahim yana addu'a akan wannan annabi yusuf mun karanta tawaffani musliman wal hikni bi salihina daga sai mutum ya zage dantse sosai da sosai wurin yin addu'a wannan fa wai ma yana kan gaskiya kenan ya san akan gaskiya yake sai ka dage mutane nawa ne suna kan gaskiya kafa su ta zage yanzu da su tausaya musu aiki mana so daga ko da ka fahimci gaskiya kuma sai ka dage innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya allah ta'ala ka datar da mu wal hizba muna roƙon allah ta'ala ya kiyaye mu mimma yakrah daga dukkan abin da allah ta'ala yake ki wa yaskhaf allah ta'ala yake fushi a sa muna roƙon allah allah ya kare mu daga wannan wannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana addu'a yana cewa ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik wala sai ka dage da addu'a fa Allah ta'ala ya datar da kai kai abin da shi yake yake so kuma iya da shi sannan kuma Allah ta'ala ya kiyaye ka daga dukkan abin da shi Allah ta'ala baya so kuma ya kiyaye ka daga abin da Allah yake abin da yake sa Allah ya fushi Allah ya tsare mu Alimam imam al ya bude wani ita ce takaitacciyar muqaddimar da yi sai ce ilamu anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar gaba ta farko kenan imam al-barbahari yake ce ilamu yan uwa ku fa sani cewar anna al-islam lalle musulunci huwa sunna shine tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci shine tafarkin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sunnatu hiyal islam tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar daya baya tsayuwa sai hada shi da daya baka rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zama musulmi baka zama musulmi sai ka bi tafarkin kun yi shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku manta ba Imam Barbahari mun faɗi malaman shi amma bai bude da cewa sai ka bi tafarkin malamin sa ba ka fahimci wannan sai ya ce ilamu annal islamu huwa sunna shi karantar shi musuluncin baki daya shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda zaran ka an ce sunna karka ji wasu ne waɗanda suke ƙoƙarin su zamana sun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai ma yi ƙoƙari ka shiga ciki wa sunnatu lil islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil wannan magana kamar da al-imam al-barbahari zai sake maimaita ta a can ciki magana ce ta bishir bin haris ɗaya daga cikin magabata shi bishir bin haris ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da bakwai ga ya gabaci imam barbahari sosai da sosai dai shi ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara gaba ta biyu famina sunnati luzumul jama'a فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مذلا إمام البربهاري يكي فمن السنة to ka sani da aka ce musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci to fa wannan ya nuna mana tana da nau'uka daban-daban kenan eh auratayyanka ya zama irin na musulunci ne mu'amalarka da iyali ya zama irin na musulunci ne ya zama kun irin na musulunci karantarwarka karatunka sallolinka ibadinka to haka abin ya zama yana da nau'i kenan da yawa sai ya zama na wannan mince a taba'idiyya yana daga cikin sunna luzumul jama'a mutum ya luzumci inda jama'a suke kada ya mai kenan kada ya raba kai duk wanda kaga yana kokarin raba kai to ka sani wannan baya cikin sunna to ma abin da muka karanta yana daga cikin suna shine lizimtar ne jama'a kamar gairar jama'a ce, to dukkan wanda ya bi wata hanyar da ba ta jama'a ba wa ƙaha ya rabu da ita da wa nan, da jama'a faqad khala'a ribqatal islami min unqi to lalle wannan mutumi ya cire suturan musulunci a wuyansa domin musulunci shine ne sunna sunnar ita ce musulunci kuma yana daga cikin sunna lazimtar jama'a to mutumin da ya rabu da jama'a fa ya cire musuluncinsa da kansa Allah ta'ala ya tsare mu wa kana ballan to wannan mutumin ya zama bataccen mutum ne abu na farko kenan abu na biyu kuma muzillan mai batarwa ne balla wa adalla kenan ya bata ya batar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa a hadisin Abu Zar al-Ghifari ma ki Allah tsira da miki Allah tabbata gare yake cewa mun farakal jama'a ta shibran duk wanda ya rabu da jama'a daidai da dani guda faqad khala'a rifqatul islam min unqi to wannan mutumin ya cire suturar musulunci a wuyansa to ashe wannan magana ba ta imamu al-Barbahari bace ya harari hadisi ne na Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Abu Dharr ya ruwaito yana cikin sunan na Abi Dawud hakan na yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa a hadisin al alashari al yake cewa wa ana amurukum bi khamsin ni ina umarta ku da abubuwa biyar in ji wa kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarta ku yana umarta mu da abubuwa guda nawa biyar ku tayana lissafawa as-sam'a ji wa ta'ata da kuma bi nau kenan wal jihada da yin jihadi nau kenan wal hijrata da hijira na biyar wal jama'ata da kuma alzumci inda jama'a suke fa innahu sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce to fa da al'amarin yake man faraq al jama'ata duk wanda ya rabu da jama'a qida shibrin daidai da dani guda to kada khala ribqatal islam min unqi ya riga ya cire suturar musulunci daga wuyansa hatta yarje har sai ya dawo wannan hadisi kuma imamu tirmidhi ya rawaito shi da alhakim a nisaburi a cikin al-mustadrak kenan gaba ta uku al-imam al-barbahari yake cewa al-asasu allazi tubna alayhi al-jama'atu hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'a faman lam ya'khuf anhum faqad dhalla wabtada wa kullu bid'atin dalalah والضلالة أهلها في النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أذر لأحد في ضلالة ركب حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع إيه؟ كتر كدران كدها ولا ما منا تفعل جماعة با جماعة تو جماعة شي jama'an nan masallaci E, kada da kyau yi tambaya tunda malam ya faɗa yace fa min sunna ilamu anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam sai yace fa min sunnati luzumul jama'a sai ya kawo hadisi kan wannan to ya kamata ka san wace jama'a ko ba ka yace ba sai malam yake cewa wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'a tushen abin da ake kafa jama'a akan shi hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama su ne dukkanin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ce ashab kuma jam'u sahabi in ce ashabi huwa mallaqiya annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata alal islam kun gane ko mallaqiya wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sawa'un yana makaho ko yana mai gani ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amana bi ya imani da shi kun gane ko yanzu da aka cewa amana bihi su abu jahil sun fice su abu lahab ba sa ciki su ubai bin salun ba sa ciki domin sun yi imani ne na fatar baki Allah ta'ala kuma yake cewa abin wa waminan nasi man kulu amanna billahi wa bilomin akhir wa ma hum bimu'minin la yakuri musu imani kun gane wannan da kyau ko saboda haka wa amana ya imani da shi wa mata alal islam ya mutu akan musulunci ko da daga baya ya yi ridda ya zo ya sake musulunta ya mutu akan imani din wannan shine wa sahabi kun gano wannan da kyau to waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake a hirdin ku da su Allah ta'ala ya ce duk ya yarda da su wa rahimahumullahu ajma'in Allah ta'ala ya musu eh wa rahimahumullahu ajma'in Allah ta'ala ya musu rahama baki ɗayan su domin ajma'ihim jam'i ne yana da cikin siga ta aljam kamar yadda abin nan mai maratsi yake cewa da yake kawo siyagul umum yake siyaguhu kullun awil jami'u wa qad talalla zillatil furu'u siyag na umum yace al jami' gaba daya ma'ana gaba dayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala iya darsu wa hum ahlus sunnati wal jama'a su ɗin nan gaba ɗayan su ne ahlus sunnati wal jama'a faman lam ya'khudh anhum to fa dukkan wanda bai karɓi addininsa daga gare su ba wanda bai addini irin nasu ba faƙar balla to hakika ya ɓace waftada'a kuma ya kawo sabon abu saboda ne saboda su suna yin irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma Allah ta'ala yake cewa wa in tuti'uhum abun nan fa in amanu bi misli ma amantum bihi sayan amanu idan su sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da ku kuka imani da shi su wai al mukhatabuna al awwaluna sahabbai da Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin da su yake magana da sahabbai kun gane wannan ko saboda ka ce duk wanda bai addini irin nasu ba to faqad dalla wannan ya bace abu na farko abu na biyu wa tada'a ya kawo sabon abu wa kullu bid'atun balala to kuma ka san dukkan wata bid'a bata ce duk wata bid'a bata ce siyaghu kullun awil al jami'u wa qad talalla jallati al furu' duk wata bid'a bata ce babu wata a ce bid'a muhassana bid'a kaza to yanzu waye ya hasara ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce wata bid'a muhassana waye hasana ta to yanzu ka ce ba bid'a muhassana to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jama'a qur'ani ba sai na usman ne ya jama'a qur'ani kaji yanzu yanda ya sake tallan jahilcinsa kenan ya manta annabi sallallahu ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina sunnata da sunnata halifofi shiryayyu duk ku rike su kankan abu alaiha bin nawajib wa dalalatu wa aluha finnar ita kuma bata da waɗanda suka ɓata ɗin duk makamashin wuta ne Allah ya tsare mu wa qala umar bin khattab umar dan khattab Allah ta'ala ya dare shi yake cewa umar dan khattab wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa umar a cikin annabawa irin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu salam umar ba a cikin annabawa irin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu wassalam saboda ni saboda shi annabi Nuh alaihi salatu salam. da Allah ta'ala ce yace da shi innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman to shikenan sai musu addu'a ce rabbi la tazar al ardu min al kafirin diyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la illa fajiran kafara annabi Musa alaihi salatu wassalam da tsananin ya tsanani na fir'auna sai ya ce rabbana ka atata fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al azab al alim yana haka kammala da su da Allah da Annabi sallallahu ya tambayi sai na Umar ya za'i da kama mun badar sai ce ya rasulullah fille musu kawuna kawai ka ban nawa in fille ka bai ma sai na Aliyu na shi fille aga sai zai ce a zawa sai na Abubakar da sai na Uthman ba saboda su a cikin annabawa irin sai annabi Ibrahim ne da annabi Isa annabi Ibrahim ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim saboda haka da annabi sallallahu ya tambayi sai na abubakar ya ce yan uwan mu ne dan an karbi fansa babu wani laifi ko ya fanshi kansa kun gane ko sai na umar ya ce a kashe su kawai Allah ta'ala ya ce ma kana lin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah sai na umar yana cikin mutane na hamsin ɗin farko na musulunci in kana lissafa mutum na farko a musulunci shine wani mutum na biyu mutum na uku mutum na hudu yana cikin arba'in ɗin farko ni ina cikin arba'in ɗin nawa kai kana cikin nawa mu muna cikin nawa eh, in ana lissafin musulmi a duniya bayan Allah na Allah ta'ala ya yarda da su ka yarda da su Allah ya yarda da kai shikenan ka tsine musu Allah ya tsine maka shikenan Allah ta'ala ya sauke umar dan khattab yake cewa la uzra li adam fi dalalati rakibaha babu wani hanzari ga wani mutum dangane da bata fi dalalatin dangane da bata rakibaha da bita ya hau bata yayi garan dam akai ya bi bata hudan wai yana zaton ta shirya shiriya ce yana zaton ta shiriya ce hisa ya bi wala fi hudan haka nan babu hanzari ga wani mutum dangane da shirya. tarakahu da ya bar shari'a din hasibahu dalala wa yana zata ai wannan bata ce babu wani hanzari akan shi faqad buyyinatul umur hakika an yi bayanin al'amura filla filla daki daki wa sabatatul hujja hujja ta tabbata wan qafal uzuru uzuri ya yanke kawai shikenan kawai uzurinsa su wane ne suka faɗa shikenan shi yasa ba zai yadda ba dan su wane ne suka faɗa amma ƴaƴan shi ya kai su makarantar da yake a makarantar akwai kiristoci kun gano wannan ko za ka iya cewa ko ta makaranta ta primary school ko ta secondary ko ta jami'a da babu malaman da suke kiristoci amma ya rufe ido ya kai ƴaƴan shi a ciki to amma makarantar ku da yake ana karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ƴan kaza ne wannan ba uzuri bane a wurin Allah ta'ala dan wani ya faɗi magana ka ce ai dan wani ne ba dan kungiya ta wallahi babu hanzari ba dai sunan ta gaskiya ba gaskiya ta bayyana me zai sa ka gane gaskiya ta bayyana abu hurerata da ya kama iblis da aka ba shi gadi ya kama shi so ɗaya so biyu na uku ya ce zai faɗa mishi wani abu da in ya karanta babu shaidanin da zai zo kusa da shi ya ce ya karanta ayatul kursi washe gari ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma shaidani ne abin da ya faɗa gaskiya ne shaidan ne fa la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa to amma saboda kawai dan wasu sun bada a ce su wane ne wallahi wannan ba zai zama hanzari ba ba zai zama hanzari ba a ranar alkiyama ba dai an faɗa ba ya je gare ka ka san ana karantarwa duk majalisai ka san sako ya zo maka ana karantarwa babu wani hanzari kawai mutum ya hau bata idaran dam ko ya zata yana zaton shiriya ce wannan ba dalili bane ko kuma mutum ya ga shirya ya bata yana zaton bata ce ba dalili ba ne wannan sai na umar ya faɗi wannan maganar al-imam al hari bai ce malamin shi ne faɗa ba sai na umar ne yanzu ya rage gare ka ka ce to shi sai na umar ko wasu ƙungiya ne wazalik wannan kuwa ya faru ne anna sunnata wal jama'a kada ahkama amra jini kulla wazalik abin da sa aka faɗi wannan anna sunnata wal jama'a domin sunna da karan akan wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya kad ahkama hakika sun hukuntar da amra dini kulla dukkan abin da ya shafi addini filla filla dake dake sun yi bayanin shi dake dake wa tabayyana linnas kuma bayanin ya bayyana ga mutane kowa ya gane fa'alan nasi al-ittiba abin da ya zama wajibi ga mutane shine su bi kaga yanzu ma an hutar da kai kenan ba ka kirkiro ba abu naka ka bi dan da kirkirowa ne da an baka wahala ko ba baka wahala ba an baka wahala yanzu bi kawai za ka yi to fa wannan bi din shine ima wasu wahala kawai ya bi shi yasa ya yace fa'alan nasi alitiba abin da ya zama wajibi a kan mutane shine su bi ina ganin saboda yau shine darasin farko sai mu dasa aya a nan sai ya zama na sha Allah ta'ala a darussa na gaba sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda zan ce ma yan uwa dalibai shine wannan karatu amana ce kuma ina da maimaita wannan karatu yana buƙatar nazari